ilimi mabuɗin rayuwa. A yayin da ake ƙoƙarin koma makarantu a nan ƙasar Amurka, musamman ma yara 'yan firamare da 'yan sakandare. Iyayen yara sun ɗau alwashin ganin an ba 'ya'yansu abinci mai gina jiki a makarantu. Mujallar gidauniyar WK Kellogg ta wallafar da cewar iyayen yara da dama sun nuna damuwarsu dangane da irin abinci da ake ba 'ya'yansu a makarantu. Sun bukaci da cewar akwai buƙatar a ba 'ya'yansu abinci mai gina jiki, kamar kayan marmari da ganyayyaki. A guji ba su abinci da ke ɗauke da awon makamin abinci mai yawa. Domin sun fahimci cewar 'ya'yansu na cin abinci da ke sa su ƙiba mara ma'ana. Idan har ba a manta ba, a shekarar dubu ashirin da goma, shugaban ƙasa Barack Obama ya rattaba hannu a wata doka da ke umurtar mahukunta a makarantu da su ba ma yara abinci mai gina jiki. wanda daga bisani uwar gidan shugaban kasar Michelle Obama ta ɗauki wannan a matsayin shirin gangami da wayar da kan iyaye dangane da hatsurran da ke cikin cin abinci marasa gina jiki. Masana na ganin cewar baiwa yara abinci mai gina jiki zai taimaka matuƙa wajen ƙara musu fahimta da hazaƙa.